Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Asabar 26 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Yau Asabar an jiro karar fashewar abubuwa da harbe-harben bindiga a Kiev, babban birnin ƙasar Ukraine, yayin da dakarun Rasha da Ukraine ke fafatawa don karba iko da birnin. 'Yan sandan ruwan Faransa sun kama wani jirgin ruwa yau Asabar, wanda hukumomi ke zargin cewa na wani kamfanin ƙasar Rasha ne da tarayyar Turai ta ta takunkumi kan yakin Ukraine. jiya juma'a amurka ta hana jami'an somaliya da wasu da ɗaiɗaikun mutane shiga amurka inda take zargin su da yi wa dimokuraɗiyyar somaliya zagon ƙasa to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaruruwan masu zanga-zanga sun hau kan titunan manyan biranen amurka ciki har da new york don bayyana rashin jin daɗin hare-haren da rasha ke kaiwa akan ukraine A Najeriya kuwa gwamnatin kasar ta ce ta shirya matakan kwaso 'yan kasar da suka makale a Ukraine sakamakon farmakin da rasha ke kaiwa a kasar. ambasada na najeriya da ke can a ukraine din ya ba da sanarwa inda ya zayyana ka'idoji da yake ganin duk wani mazaunin najeriya wanda yake so ya baro can akwai matakai da ya kamata ya dauka dan makaranta ne watakila wasu abubuwa a tsakaninsa da makarantar kafin ya zo ya yi kokarin a ce za a dawo shi gida gwamnati tana sanar da wannan kuma ana daukar mataki insha Allah. Malam Garba Shehu kenan kakakin fadar gwamnatin Najeriya muna tafa da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji cewa mayakan Boko Haram sun sake kai hari a ƙaramar hukumar Chibok da ke jihar Birnin Najeriya inda suka kashe mutane hudu tare da yin kone-kone. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar yau ma muna nan tafa da shirin a dawo lafiya. Wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya zai kuma gabatar, amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau sabar an jiyo karar fashewar abubuwa da harbe-harben bindiga a Kiev, babban birnin kasar Ukraine, yayin da dakarun Rasha da Ukraine ke fafatawa don karba iko da birnin. Jami'an birnin sun saka dokar hana fita daga karfe biyar na yamma zuwa karfe takwas na safe. Jami'an Ukraine sun yi kira da 'yan kasar da su taimaka wajen kare Kiev daga sojojin Rasha. An kai wani hari kan sansanin soja a babban birnin kasar amma sojojin ukraine sun ce an yi nasarar daƙile harin da sanyin safiyar yau asabar wani makami ya afka wani dogon rukunin gidaje a babban birnin kasar ma'aikatar harkokin wajen ukraine ta ce rasha ce ta harba makami mai linzami sai dai babu wani rahoto na asarar rayuka wani hoton bidiyo ya nuna yadda saman ginin ya yi mummunan lalacewa shugaban ukraine vladimir zelensky ya yi hasashen cewa har da ake kaiwa kan cape zai kara tsananta a yau asabar ya ce Cape tana bukatar kulawa ta musamman ba za mu iya rasa babban birnin ƙasa ba. Zelensky ya faɗa a shafinsa na Twitter yau Asabar cewa ya tattauna da shugaban Faransa Emmanuel Macron. Makamai da kayayyaki daga abokanan kawance suna kan hanya zuwa Ukraine. Haɗin gwiwa na nuna adawa da yaƙi yana aiki, ya wallafa a shafinsa. 'Yan sandan ruwan Faransa sun kama wani jirgin ruwa yau Asabar, wanda hukumomi ke zargin cewa na wani kamfanin ƙasar Rasha ne da tarayyar turai ta kaka kakaba takunkumi kan yakin ukraine kamar yadda wani jami'in gwamnati ya shaida a kamfanin dillancin labarai na reuters jirgin ruwan dakon kayan da ke jigilar motoci wanda yake kan hanyarsa ta zuwa st petersburg ana matukar zargin sa yana da alaka da muradin rasha da aka sanya wa takunkumi in ji captain veronic magnin na ma'aikatar da ke kula da ruwan faransa magnin ya ce an karkatar da jirgin ruwan zuwa tashar jiragen ruwa ta bologna suma da ke arewacin Faransa tsakanin karfe uku na safe zuwa hudu na safe inda ya kara da cewa jami'an kwastam na ci gaba da gudanar da bincike kuma ma'aikatan jirgin suna ba da haɗin kai. Ofishin jakadancin Rasha da ke Faransa ya nemi ƙarin bayani daga hukumomi game da kama jirgin kamar yadda kamfanin dillancin labaran Rasha RIA ya ambato ofishin jakadancin yana cewa labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a Amurka ta hana jami'an somalia da wasu ɗaiɗaikun mutane shiga Amurka inda take zargin su da yi wa demokuraɗiyyar Somaliya zagon ƙasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta sanya hana bizar ne bayan da Somaliya ta ja da baya a zaben 'yan majalisar dokoki na ranar 15 ga watan Maris da ya kamata a kammala a ranar Juma'a. a yanzu mun sanya takunkumin bizar ne a ƙarƙashin wannan manufofi kan wasu jami'an somaliya da wasu ɗaiɗakun mutane don su girbi abin da suka shuka na ayyukansu na kawo cikas blinken ya faɗi haka a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar babu wata gwamnatin tsakiya da ta taɓa rike madafin iko gaba daya tsawon shekaru talatin a somaliya wanda ke cikin wani dogon tsari na zaɓe da aka sha fama da rikicin mulki a tsakanin shugaba Muhammad Abdullahi da Prime Minister Muhammad Hussein Roble. Zaben 'yan majalisar wanda aka fara a watan Nuwamba bara wanda tsari ne da masu zaɓe na musamman da suka hada da dattawa za su zaɓi 'yan majalisar dokoki 275 wanda daga nan ne za su zaɓi sabon shugaban ƙasa a ranar da ba a tantance ba har yanzu. To madalla, kafin ku ji karshen labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar adawa da hare-haren da Rasha ke kaiwa a Ukraine a manyan biranen Amurka da dama ciki har da New York, inda masu zanga-zangar ke yin kira ga shugaban Rasha Vladimir Putin da ya kawo ƙarshen farmakin da yake kaiwa a Ukraine. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da sanya sabbin takunkumin karya tattalin arziki a kan Rasha. Ga baba kuma Makeri dauke da ƙarin bayani daga birnin New York. da yanayi mai tsananin sanyi ɗaruruwan mutane ne suka fito suka yi tattaki a gundumar manhattan ta birnin new york zuwa ofishin jakadancin rasha a majalisar ɗinkin duniya inda wasu suka yafa tutocin ƙasar ukraine suna wake-wake suna kira ga kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a ƙasar ukraine new york da ake wa inkiya da big apple shine ke ɗauke da 'yan ƙasar ukraine fiye da ko ina a amurka masu zanga-zangar wanda galibin su 'yan ƙasar ukraine ne sun rike kwalaye masu dauke da rubutu kamar haka a hana putin a dakatar da yakin ku cewa putin a'a ku hana putin ku ceci ukraine putin dauki hannunka akan ukraine da sauransu mutane da dama ne suka bayyana damuwar da suka shiga sakamakon wannan mamayar da rashi ta kai wa kasar ukraine ta ce abin damuwa ne ina kallon ana kaiwa ƙasa ta hari ana kashe fararen hula da tsofaffi da ma kowa da kowa a kasar wannan matar da ta buge da kuka cewa take wannan ba ne na ukraine kadai ba abu ne da ya shafi kowa saboda bardan da ake yi wa iyalai sai dai akwai waɗanda suka shiga zanga-zangar ba 'yan kasar ukraine ba ne kamar wannan mata da ta bayyana kanta kamar haka ta ce ne 'yar kasar rasha ce kuma na ji matukar kunya da abin da kasa ta ke yi a ukraine na ji kunya ainun abin da shugaban ke yi bai dace ba a jiya ma sai da wasu masu zanga-zangar suka yi cincirindo a dandalin times square a tsakiyar gundumar manhattan a nan new york domin kalubalantar harin da rasha ta kai wa ukraine inda tuni aka kashe sojoji sama da talatin a kasar baba ya ko makili sashen hausa na muryar amurka daga gundumar manhattan a birnin new york Madalla a gaida baba ya kuma makere da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Wani jirgin yakin ruwan Amurka ya bi ta mashigar tekun Taiwan mai muhimmanci yau Asabar, wani bangare na abin da sojojin Amurka suka kira ayyukan yau da kullum da aka saba, wanda duk da haka ya harzuka cana. Na sojan ruwan Amurka ta bakwai ta ce jirgin ruwan na USS Raffles Johnson yana zirga-zirga ne na ayyukan yau da kullum da ya bi ta hanyar ruwan ƙasa da ƙasa. Kakakin rundunar sojan ruwan ta bakwai Nicholas Lingo ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa mashigar tekun ta wanda jirgin ya bi ya nuna yadda amurka ta kudura a aniyar samar da indo-pacific mai yanci sojojin amurka na shawagi da bi da kuma ayyuka a duk inda dokokin ƙasa da ƙasa suka amince ma'aikatar tsaron china ba ta mai da martani ba bayan da aka tuntuɓe ta ma'aikatar tsaron yawan ta miƙa tambayi ga sojojin ruwan amurka jiya juma'a ma'aikatar bai baitulmanin amurka ta fitar da wani sabon lasisi na ba da izini ga duk wata mu'amala ta kasuwanci da hukumomin afghanistan inda ta sanar da cire su daga takunkumin da aka kaka ba wa taliban da kungiyar haƙƙani sabon lasisin wanda shine na bakwai da baitulmanin ya bayar a cikin 'yan watannin nan ya ba da damar duk hada-hada da ta shafi afghanistan da hukumomin gwamnatinta waɗanda takunkumin amurka ya haramta in ji ma'aikatar baitulmalin ko da yake har yanzu ta haramta aika kuɗi ga taliban kungiyar hakkani da kamfanoni masu alaka da kuma ɗaiɗaikun mutane da ma'aikatar baitulmanin ta hana matakin ya zo ne bayan tattaunawa tsakanin ma'aikatar baitulmanin amurka da shugabannin kamfanoni masu zaman kansu da ke kasuwanci a afghanistan kuma ya yi kama da jerin takunkuman da aka cire a cikin 'yan watanni ga kungiyoyi masu zaman kansu A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Gwamnatin Najeriya ta shirya matakan da za ta ɗauka domin dawo da 'yan ƙasar musamman ɗalibai da suka makale a Ukraine sakamakon farmakin da Rasha ke kaiwa ƙasar. Malam Garba Shehu mai magana da yawon fadar gwamnatin Najeriya shine ya bayyana hakan yayin da masana harkokin ƙasa da ƙasa ke ci gaba da tufa albarkacin bakin su game da batun. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya aiko mana da karin bayani daga Abuja. Zuwa jiya dai shi ministan harkokin waje na kasar Geoffrey Onyama ya gwada sanarwa inda ya ce Najeriya tana sanar da abin da yake faru a Ukraine kuma tana bibiyan lamura da suka shafi 'yan Najeriya kuma shi ofishin da jakadanci na Najeriya a shirye yake ya saurari 'yan Najeriya waɗanda suke son a dawo da su gida kuma za a yi shirin a kwaso su a dawo da su gida Najeriya. Shi ma kuma ambasada na Najeriya da ke can Kiev a Ukraine din ya ba da sanarwa inda ya zayyana ka'idoji da yake ganin duk wani mazaunin Najeriya wanda yake so ya baro can akwai matakai da kamata ya dauka dan makaranta ne wataƙila ya wasu tsakaninsa da makarantar kafin ya zo ya yi kokarin a ce za a dawo shi gida gwamnati tana sanar da wannan kuma ana daukar mataki insha Allah kuma ba za a samu matsala ba to wani mataki Najeriya ke dauka domin samun galaba na bude tashoshin jiragen sama domin ana cewa tashoshin nan na rufe ko an ma jiya musu bama bamai ya za a wannan yanayin masu son barwa su baro a kankari ko shi ambasada da ke can tunda ya tabbatar cewa ofishin wakilci na Najeriya ba za a rufe shi ba zai zama kai mu dan ya dinga gudanar da aikansa da suka shafi wato harkoki na 'yan Najeriya. Na ganin a kullum za su dinga duba lamuran da ake ciki kuma in ma sabon matakai za su ɗauka za su yi wannan. Akwai yiwuwar Najeriya ta biya kudin jiragen sama na dawa dalibai musamman waɗanda su sun faɗi cewa rashin kuɗi ne yasa tun farko makonni da suka gabata ba su gudu ba domin sun hango wannan fitinar tana zuwa zuwa? Ni ba zan iya ce maka eh ko a'a, ma dai gwamnatin Najeriya tana da haƙƙi akan 'yan ƙasa kuma duk halin da suke ciki su san cewa ƙasar su za ta musu uwa za ta musu Malam Garba Shehu kenan babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Malam Nasiru Zaharuddin wani tsohon jami'in diplomasiya na Najeriya domin in ji irin matakai da ya kamata a ce gwamnatin ta ɗauka domin gaggauta dawa da ɗaliban Najeriya da waɗansu 'yan ƙasar da ke can waɗanda ke neman su fice daga ƙasar Ukraine da ake wannan bala'in. Zuwa ofishin jakadanci ba shi ne ba amma abinda gwamnati ta yi irin matakan da ta fara kokarin ɗauka yanzu suna da kyau na ɗaya dai har an faɗi cewa akwai jirgin air da yana shirye sanda aka ce masa ya tafi zai tafi ya ɗauko ɗaliban na idan aka tabbatar da cewa filayen jiragen saman da suke jirgi zai iya tashi ya je dawo ba tare da shi ma ya samu matsala ba saboda haka abin matsala shi ne wannan wata matsala ce da take da hanci biyu tashin jirgin ma ya je gurin wata matsala ce tunda in ba an samu abin da ake cewa is fire ko tsagaita wuta domin ana ba da irin wannan awoyi in ana yaki ma a ce an ba da sa'o'i kaza na tsagaita wuta domin a fita da wasu mutane daga inda yake a danja zone wato wurin da yake da hadari. Amma wannan ganawar da aka ce an yi tsakanin ministan hudu da kasashen waje na Najeriya Jeffrey Onyema da jakadun Rasha da Ukraine da dai sauransu na wannan bangaren kana jin zai iya wani tasiri na kare rayuwar 'yan Najeriya kuwa? To inda tasiri shine kamar inda na gaya maka cewa idan akwai jirage da aka ce za su je su ɗauko su idan waɗannan ƙasashen biyu suka samu bayanin lokacin da jiragen nan za su je to za su iya ba da clearance cewa jiragen su je to kaga waɗannan jakadu da suke nan dama sun zo ne su wakilci waɗannan ƙasashe guda biyu. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. To yanzu kuma za mu leƙa arewa maso gabashin Najeriya. Al'ummar karamar hukumar Chibok a jihar Borno sun sake fuskantar harin mayakan kungiyar Boko Haram da yammacin jiya Juma'a. Mazauna garin sun bayyana cewa mutane hudu ciki har da 'yan gudun hijira biyu suka mutu sanadiyar haran. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana. wannan hari ne da aka jiya misalin karfe shida na marici shine karo na tara da aka yi irin wannan har-hare a wannan kauye na kautukari da ke karamar hukumar ciwo a jihar borno da kuma ke shiyar arewa maso gabacin najeriya su da wani coci a garin kautukari da ke karamar hukumar cibok din da kuma kashe waɗannan mutane guda hudu kamar yadda malam shatima haruna ya shaida mun ta wayar tarho. sun shigo sun kone ge abin gidan na coci da kuma akwai mutane da dama da aka kashe kuma akwai gidaje wanda suka ku kone wallahi za su kai kamar mutane nawa ne ana tattace an ce akwai dan murmurga guda daya da kuma eh, cikin kwanciyar din mu amma kuma ba a tattace sauran mutane ba eh kamar jiya da karfe nawa ne jiya kamar bayan da an tashi a kasuwan kwanciyar din iri biyar da rabi zuwa shida haka suka shiga na marece eh na yamma malam yakubu inkeke shine shugaban iyayen nan yan mata makaranta da aka kwashe na garin Chibok ga kuma irin bayanan da ya samu game da wannan hari mutane nan sun shigo wani kauye kusa da garinmu suka rigo? Ah, sun kashe mutane uku. Eh, kautu kare, kare yanzu sun shigo kautu kare shigowansu kenan a gari daya na na tara. Shigowansu na tara kenan? Eh. A kautu kare. Ba sojoji a garin ne a kautu kare? A ah, sojojin suna nan kamar eh, irin kilomita biyu haka da garin suna wani garin da ana ce kwada a hanyar da wayanan mutane su dinga bullo kenan aka ajiye su to sai sun zo su shigo kotu kare din kasan sun ya yi yamma nan koya yi sojoji ba su iya tsaya je ba garin wajen akwai kurmi sosai a yan kwanakin nan ne mahalin mara sun zafafa hararen su a wannan yanki na cibok da kewayensa wanda sukan kashe mutane da dama da kuma konin ɗimbin dokiyoyi na miliyoyi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin adawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa ne da wani mai facin tayar mota a birnin kumasi alhaji dole special organizer akan matsalar rashin ingancin tayoyi da hukumomi suka ce tana haddasa hatsarin ababen hawa a kasar da kuma asarar rayuka masu yawa alhaji dole ya ci gaba da ba da shawara ne kamar haka to shawarar nan ba su ne ba su bar hankalinsu ya je kan lole lore duka shetayi tayi yau in ba yi karkashin lori lori bai da amfani musamman ka je ka sayi lori da tsada she ka zo ka sayi tayi special mu yam zango mu she mai she ce waka mai dabara dabara kuma zai kawo babban hilla ne don yau wani irin dabara kenan wani ya zo ya ce mai. kamar tayi bai da kyau kaga wani an dinka wani na nan ya ci ya fude ko oh, kuna dinka tayi duka kuna dinka tayi amma ni ban dinkawa in ka zo nasiya na zan ma kaman ba tayin nan ya ya kawo ma matsala ya ya kawo wasari an yi mutuwa ko lorin ka ya bata ka ba in ka sai tayi 2 eh, ba baka sai ba she motan ya je jawo babban hasari ka kashe fiye ga 2 million nan shi yasa nasiya na zan ba su kamun ba su bar hankalin su je kan lori domin muna nan gaba aikin bagrazin kawai nake yi ba in ka zo in na duba karkashin lorinka in matsala na duba ma karashe eh, direbobi ka yi ma ainihin wato masu mallakan mota siya. mu duba ainihin direbobi da mafi yawancin lokaci ake ba su mota su ja da dai sauransu suka zo haka za su ainihin sa iska wani shawara kake ba su game da tayo da suke amfani da shi in na duba in tayin shi bai da kyau shin kira shin ce ma tayin nan bai da kyau ka bar mai motan kai sai ma shi ce wai an ce mai mota ce wai ya yaki zuwa sati zuwa tati kuma ya kai kudin ba sai mai she sha shi da yake bai son ya je motar yunwa ya ji shi she ta dabara da shi wai ka nemi mai wanda shi ma ya sufa ya sa ma mota ya yi dabara da shi shi sa kullum muna musu magana ni ka zo tayin ka bai da kyau ban sa ma iska na fadi ma don yanzu muna alaka da yan road shi sa su ma da suka sani ta cikin bugunsu suna wayar da mu abinda mu ma muka sani shi mu wayar da direbobi Alhaji Dole Special Organizer kenan a tattauna wasu da wakilin Hamza adamu A nan kuma su kuma mun tattauna da wani dan kasuwa mai sayar da tayoyin mota wanda shi kuma ya mana karin bayani akan irin tayoyin mota da ake amfani da su a Ghana. Sai dai ya fara ne da gabatar da kansa kamar haka. Sunana Alhaji Ahmed Rashid buruza mai tayi. Gaskiya a sana'a na ne aikin tayi ina sama'ur shekara talatin kenan. tayoyi da ake amfani da kansu suna da yawa da sanannun tayi da ake faɗi bristol michelin to yanzu saboda china sun shiga cikin kasuwa tayi ba iya kirga sunansu daban daban daban daban ne tayi kowane kowane tayi ya iya zo da sunan akwai su long long march eh, grand tour haka dai kake ganin su fiya da da asali da aka sani da britain da michelin da bristol to yanzu kasuwan tayi sun yawa dalili shine sadan tayi ya sa da aka shiga cikin kasuwa china china china kuma na da yawa kuma ana su shi a matsayina mai sayar da tayi ne yanzu tayi yayyawa brand yayyawa a cikin kasar ghana na alhaji duba eh, kana ganin taya mara inganci na daga cikin abubuwa da ke haifar da hatsura a wannan yanayi na kullum kwanan duniya gaskiya ne tayi da yana cikin kwarai abin da yasa haka nan ne shine da al'amari ya yi karfi mutane ba su cika sayan sababbin tayi ba sai ga mutum ya ya sai sakan hanta sakan hanta nan kuma suna da illa kwarai su ke kawo yawancin hasari amma sababbin tayi dai su ne tayin da ke da inganci mutum na da su yana rage hasari to amma yanzu da ya zama na tayi ya yi tsada mutum shi je sai sakan hanta sakan hanta nan kuma da aka kashi wani yanayin shi da nan kasan mu bai dacewa sai shi shiga mutum ya ya sai yasa yana araka da shi bai jimawa shekaru ta yi mota ta yi ya fashe mota ya accident saboda shi wurin bato ingancin tayi ne gaskiya ne su cofin tayi su ke kama ana ganin ya dauki mataki domin ganin an shawo kan wannan matsala eh da an yi a doki shine matakin da za a doki ne da mutane su sai sababbin tayi amma sadan shi ya sa mutane da yawa ba su iyawa don shi ko gwamnati ya ce zai hasasa mutane ya masa musu ta sabon jaibe bai yi don ga masu sana'an kawo sakaran tayin nan su ma yanzu a sana'ar su kenan in gwamnati ya ce a a bar tayin su da masu motoci da menene sun kiya domin karfin sayan tayin nan wani na nan mota ya saura hanya zai zo ya tambaya wanga sabon tayi a ce gudun na sama sai je samu sakan tayi wanda ke kasa sai je sa mai shi tare wanda ya an iya amma ya yi wuya wani shawara zaka bai wa ainihin hukumomi wa hasatan eh, dakarun yan sanda da dai sauransu domin ganin su mai da hankali wurin kulawa da wannan harkoki ganin wannan mataki ya iya ya yi sanadiyar shawo kan wannan matsala ina ji dai da hukuma dai kamar polisai da yan dvla suke kula da wayan gabatun tayi ya ci da menene da menene da sunayen mttu polisai kenan to yan license office ko dvl suke kula da wurin in za a license motocin to ko da sun yi wannan shi na fara gaya maka yanayin nan ya bar in za su yi sun wahala tarewan ma ba izi ba domin mutane ba su yi sun sababbin tayi eh, shi mai shi zo zai wuce kace mai a tayin ga ya ce zai fitar ya yi wuya eh, shi yadda abin ke tafiya kenan To a nan ne kuma za mu da tsaya har sai sabon mako idan Allah kai mu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu a madadin wakilin namu a birnin kuma sai Hamza Adam da bakinsa da suka hada da Alhaji Ahmed Guruza da Alhaji Dole Special Bogadiza da ba daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shiri. Baba ya makeri daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma bari mu muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa. Tabbas rattaba hannu akan sabuwar dokar zaɓe da shugaba Muhammadu Buhari ya yi abin a yaba ne Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa fatan alheri VOA Hausa. Kin san hannu a dokar zaɓe da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a baya akwai abin da ya hango domin abin da babba ya hango yaro ko ya hauri ne ba zai hango shi ba. Sako daga Alhaji Umar Fareba Gashuwa. Shi kuma shawa Adamu Rajau cewa ya yi. Batun gaskiya yadda tsaro ke lalacewa a mu Najeriya abin akwai ɗaura kai matuka inda za ka ga 'yan bindiga sun je wuri sun ɗauki dogon lokaci suna aika aikar su ba tare da an ɗauki mataki a kansu ba. Sai bayan sun gama sun wuce sannan a ce an yi Allah wadai. Allah ya kyauta. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Aliyu Hayya Jafar Unguru da Isa Garu Lawali mai fili Taraba tare da Ibrahim Lara Gabta. Suka ce salam voa Hausa Muna kira ga kasashen Rasha da Ukraine da su hau teburin sulhu domin yaƙi babu abin da zai haifar sai asarar rayuka waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Shi ma Usman Shitu Mahuta cewa ya yi. Ƙasar Rasha idan hankali ya ɓata to hankali ke nemo shi. Ya kamata ku yi gaggawar janye wannan ƙuduri na ayyana yaƙi a kan Ukraine sannan ku nemi gafara domin shi yaƙi bai taɓa zama alkhairi ba. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce, ta ce salon VOA Hausa. To manyan ƙasashen duniya masu faɗa a ji da Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya kamata ku gaggauta ɗaukar matakan kawo ƙarshen wannan rikicin da ya ɓarke tsakanin Rasha da Ukraine. Domin ita fitina farkon ta aka sani amma ba a san ƙarshen ta ba. saƙo daga na Umar Makera da ya hayya danno azare. madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. Yawa sabar an biyo karar fashewar abubuwa da harbe-harben bindiga a Kiev, babban birnin kasar Ukraine, yayin da dakarun Rasha da Ukraine ke fafatawa don karba iko da birnin. Jami'an birnin sun saka dokar hana fita daga karfe biyar na yamma zuwa karfe takwas na safe. jami'an ukraine sun yi kira da 'yan kasar da su taimaka wajen kare kef daga sojojin rasha an kai wani hari kan sansanin soja a babban birnin kasar amma sojojin ukraine sun ce an yi nasarar dakile harin 'yan sandan ruwan faransa sun kama wani jirgin ruwa yau asabar wanda hukumomi ke zargin cewa na wani kamfanin kasar rasha ne da tarayyar turai ta kaka ba takunkumi kan yakin ukraine kamar yadda wani jami'in gwamnati ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters jirgin ruwan dakon kayan da ke jigilar motoci wanda yake kan hanyarsa ta zuwa st petersburg ana matukar zarginsa yana da alaƙa da muradin rasha da aka sanya wa takunkumi in ji captain veronic magnin na ma'aikatar da ke kula da ruwan faransa jiya juma'a amurka ta hana jami'an somaliya da wasu ɗaiɗaikun mutane shiga amurka inda take zargin su da yi wa dimokuraɗiyyar somaliya zagon ƙasa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce amurka ta sanya hada bizar ne bayan da somaliya ta ja da baya a zaben 'yan majalisar dokoki na ranar 15 ga watan maris da ya kamata a kammala a ranar juma'a a yanzu mun sanya takunkumin bizar ne a ƙarƙashin wannan manufofi kan wasu jami'an somaliya da wasu ɗaiɗaikun mutane don su girbi abin da suka shuka na ayyukansu na kawo cikas Tuma masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya.